والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in sha uku ga watan biyar miladiya ta annabi isa 2019 Allah ya dawo da mu wannan masallaci na albarkawa mai yawan albarka domin ci gaba da karatuttukanmu na tafsir a suratu maryam wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta goma daidai Allah kai mana taimako an ce akwai tambayoyi da za mu amsa kafin mu ci gaba da karatu bismillah idan ya tsiga a kan ne ko ya shafa a kan babu komai idan ya haɗiyi ƙwaya ne kamar panadol azuminsa ya ɓaci sai dai yana da laluran yin haka ba shi da laifi in hakan ya yi ba aibi ba ne amma ya sani zai biya wannan yinin wallahu ta'ala a'ala wa a'ala malamai bayanin da suka yi ga wanda ya samu laluran bushewan tunani ko hankali ma damun bai ɗauki mafi yawan yininsa ba azuminsa yana ne amma idan mafi yawan ininta ba ta san inda take ba to wannan azuminta ya ɓaci za ta biya na wannan yini wallahu a'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب عنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقب وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر عتيا بسم الله الرحمن الرحيم ba mu gushe ba har yanzu muna magana game da annabi zakariya alaihi a lokacin da yake roƙon allah ya ba shi haihuwa allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa bishara da zai sami ɗa kuma zai rayu allah subhanahu wa ta'ala kuma zai aza shi a kan daidai ɗa mai ɗa'a ɗa mai hankali ɗama da za a mai da shi annabin allah ƙwada kariya da ya ji wannan abu mai daɗi na daɗi sai ya ce ya allah ubangiji na mai iko da ni da abin da na mallaka ina roƙonka ya Allah ka bayyana mun anna ya kunu li gulam ya za a yi in samu yaro a wannan yanayi ba mutu yake ba ya tabbatar da Allah na iya komai fa'al ɗinsa kamar irin su'ali ne na annabi musa da ibrahim lokacin da annabi musa ya zanta da allah jalla jalaluhu ya ji daɗin zance sai ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala قال رب أرني أنظر إليك يا الله ka bani baiwa ka bani dama in ganka ba yana shakkan da Allah yake magana ba annabi ibrahim ya ce fa tuhuyin mauta Allah ta'ala ya ce masa awalam tu'uni ba kai imani ba ne annabi ibrahim alaihi salam kala bala walakin da ya tsama inna kalbi na yi haka ne don dai in daɗa jin daɗi in daɗa natsuwa imani ya daɗa matsa ne don imani yana karuwa yana raguwa zakariya ya ce anna ya kunu li gulamun kamar yana tambaya nema akan kaifiya kaifa ya kunu li gulamun ya Allah da ni ga mai ɗaki na za ka mai da mu matasa ne <laughs> mu sake sabon shagalin rayuwar aure ko ko dai da tsufanmu ne za ka ba mu ɗa ko amma ya yadda domin kafin komai Allah shi ya samar da zafinsa da zatin duk wani halitta a lokacin da ba shi hal ata alal insan hinin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura to inna na insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira mutum na farko adam ba wani abin da halittar da ake ce ma mutum Allah ya samar da shi halakahu min turab sun maƙala na hukun fayakun zuriyan annabi adam aya ɗaya ta sake nuna mana inna halaknal insana min nutfa mun halitti ɗan adam da ruwan halitta wanda aka yi tarayya tsakanin ta mace da namiji amshad ya ayyuha an-nasu in kuntum fi rayyin min al fa inna khalaqnakum min turab ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدة محلقة وغير محلقة لنبين لكم إذن ashe Allah da ya samar da abinda babu to abinda akwai ya canza hanya da kaifiya ta samarwa inda akwai abu mai sauki ya fi sauki to ba abu mai wahala a wajen Allah balantana a ce wannan ya fi sauki kila an fahimce ni saboda haka anna yakunu li gulam kaifiya yake nema ya sani gashi mun tsufa mata ta juya gashi gashi gashi Allah yi mun bayani wa kanat imra'ati akhira mata ta juya ce bakarara ba ta haihuwa tun asalinta ke sa a wata aya suratul anbiya ne ban manta ba Allah yake fa aslahna lahu zawja duk wani matakan ta haihu Allah sai ya kyautata ta ya gawo da ita za ta haihu kuma hikimar Allah tsohuwa ta haihu inda za ka auna abin da tunani ne hankali da sai ka ce yaro shi zai fi wahala wajen haihuwa ba tsoho ba domin tsoho gaɓuɓɓansa ya saki ta ya fita a sakakken gaɓa ya fi sauƙi ke sa ka ga tsufa in ce tsufa sai fitsari ya fita mai tsari bai tsari ba saboda gaɓa ta saki abinda zai fita sai ya fita ma ba a sani ba to amma kuma cikin hikima ta Allah haihuwan farko yakan mafi kowanne sauƙi galibi mace na daɗa girma ne tana daɗa manyanta tana daɗa shan wahalar haihuwa ku tambaye su ko ku tambayi masana a fannin abin da ya shafi kiwon lafiya ko likitanci za ku ji haka don haka ya ce to mata ta je ba ta taɓa haihuwa ba ni na manyanta ita ma ta tsufa waƙar balakta min alkibar itiya na kai mataki na manyanta wanda yake har na wuce gona da iri ikiya min ata ya ati wato uh, lokacin ya kai mane wani wana wani matsayi wanda yake na gajiyawa kamar yadda ayoyin farko suka nuna mana inni wa hanal azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akun bi ita rabbi shafiya to nan annabin Allah zakariya yi wannan tambayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi amsa kamar haka قال كذلك ka ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال سبحانه وتعالى كذلك haka hukuncin yake haka al'amarin yake yadda aka gaya maka haka zai kasance kazalik qala rabbuk Allah ka ya gaya maka zai baka da a wannan yanayi kuma Allah bai ka da alkawari sai ma ka san haka kuma ba shakka yake ba ba yana tantama bane akan hukuncin Allah wa alayya hayyin in ba ka ta in ba ka haihuwa ya fi komi sauki a wajena babu abu wahalalle ko mai wahala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu da ya gama sai ya ce wa ma masana min lugu ko alamar wahala ba ta shafe mu ba dan haka duk wani abin da Allah ya so ya zartar ko ya auyatar yakan auyatar da shi ne bikun fayakuni إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول wannan shi ne don haka ba wani abu mai wahala a wajen Allah ka ya samar da kai baka ya ce kuma ga ka ga matarka zai ba kuɗa a tsakani wannan addinin ne abinda ya saba ma al'adan shine tsofaffin da suka yi tukutuku musamman ga mace ita take so tashi aiki sai ka ga ɗan shekara tamanin casa'in in allah ya ba shi lafiya ana haɗa shi da yarinya sai a samu tasa ɗari ita ko wata tana zuwa hamsin sai ta daina haihuwa wata ta ɗan wuce wata ma ba ta ƙarisa hamsin ɗin ba sai ta daina haihuwa aka sun namiji ya sa wa laifar zakaru ba. wa kad min qabli ka tuna na halice ka kafin wannan lokaci kuma halittan da ne maka ai zakin ka na halitta yanzu ma zan halitta ne illa yanayin da aka saba shi ne zan saba mashi in ba tsoho da tsohuwar da bata taba haihuwa ba haihuwa Allah shi ke iya komai walam ku shay'a lokacin da na halice ka ai ba ka zan wanda ake ambato ba ba ka a duniya kamar yanzu ne in muka ce shekara ɗari baya kila da wuya a samu wanda yake masallacin nan a duniya sai dai ko sai yalla bai <laughs> shekara ɗari baya ka ga mu'ujiza ta alƙur'ani ba ka aka da kai kuma za a rasar da kai Allah ke nan كبرا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال صويا قال في النبي زكريا عليه السلام يتاكي خوفان الله جل جلاله يتي يا أبن جبينا اجعل لي آية ka sanya mun wata alama yadda zan gane matata ta yi ciki kaga in yayi shiru ciki zai bayyana abinda bahaushe yakan ce gajin hakuri shi ke kawo mai ka shuka to wani lokaci kuma in ka matsa da tambaya sai a ansa maka ba dole da duk abinda zai maka daɗi ba kila an gane nufina to haka ya auku a nan ƙala ayatuka ce alamar matarka ta ɗauki ciki Allah ta kalliman nasa za ka nemi magana da mutanen duniya kakaf kasa kuma ba ciwo ba ba kurantaka ba ba baibantaka ba amma in za ka karanta taura za ka iya in za ka ambaci Allah za ka iya amma ka ce wa na zo ko ya aka yi ba zai yi ba yanda aka yi kenan za a hana ka magana kaga wannan ai uku ba ce da ya shi mu bai tambayi aya ba za ta ciki za ta haifi ya haya komi da komi to Allah yana nuna mana mene duk abin da ba dole ba bai shafi ainihin tsantsan addini ba bai shafi rayuwarmu ba to mu kama bakinmu la tafalu an ashiya in tunda lakum uku. tambaya ta tsokane tana iya yiwa in an maka bayaninsa ya dame ka don ya zo maka ba a inda kake zato ba ko ba ta yadda kake tsammani ba tuka Allah liman nasa salasa layalin sauya alamar matarka ta yi ciki za ka nemi magana da al'umma gaba daya ka gaza in dai ba Allah subhanahu wa ta'ala za ka ambata ba salasa layalin sauya sawiya a nan kwana uku cir akwai masu mai da sawiya ga shi zakariya alaihi salam ba wai ciwo ba ba wai kurantaka ko bebentaka ba ba wata illa ta same ka ba a sauyin kana nan daidai yadda kake magana ne ba a hana maka amma mafi yawan malamai suna ganin yana komawa ne ga waɗannan ranaku uku da Allah ya ambata salasa layalin sauriya a wata aya salasata ayyamin illa ramza ali imrana Allah ta'ala yana cewa qala rabbi ja'al li aya qala ayatuka Allah tukallima an-nasa salasata ayyamin illa ramza sai aka ce wa rabbaka kaseera daga nan sai ka yawaita sai ramzan ishara. ishara sai dai kai magana irin wannan lugatin ishara ga shi uwana yana yi yana karantar da ‘yan uwanmu an gane ko ramzan kenan a nan idan mun lura zakariya alaihi salam wannan addu'o'i da ya yi da kwaɗayin sanda da kaza da kaza da kaza ka iya cewa ya taso ne daga abin da ya gani daga maryam kamar yadda muka soma bayani jiya tunda yake maryam da aka haife ta ya ce ga imrana imrana malamin su ne lokacin da aka haife ta duk ɗaliban imran rige-rige suke kowa a bashi maryam saboda haka sai ta kai ma gaddama ta take kowa yana cewa sai dai shi zai rike ɗan malam tunda imrana ya rasu kafin a haifi maryam wafa'an ga ɗalibansa kowa na ƙaunan yadda aka haifa masa bai ganta ba ba a iya cimma ga cewa zai ɗauki maryam a matsayin mai rainanta ba sai da aka yi ƙura'a إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون kamar yadda ayan Ali Imran take nuna mana ana kawo kisoshi akai kwanan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Yahudawa da Nasara da mushrikai su san alqur'ani daga Allah ne aka ba da labari cikakke sai Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wannan yana cikin labarin hakan da ba wanda ya sani hatta ahalin kitab din ba za su iya kawo shi a yanda yake ba ba ka tare da su lokacin da aka yi kaza ba ka tare da su lokacin da ake rigiman wa zai reni maryam amma ta kawo labarin nan dalla-dalla saboda haka alƙaluman da suke rubuta a taura aka ce su yi ƙura'a da shi duk a ɗauka a sa a teku wanda tashi ta taso ba ta nutse ba shi Allah ya yarda ya nemi maryam saboda haka kowa da aka sa sai ta nutse na kowa sai ta nutse ba tasowa amma na zakariya tana shigewa sai ta taso sama fala ha zakariya saboda haka sai rago ya koma ga zakariya ya zan ne mai rainanta to lokacin rainanta ya ga ajaib mai ban abubuwa masu ban mamaki game da maryam na ɗaya dai tana girma kuma ba wai ta gina ba ta shiga ba girma ne na komi hatta kwakwalwanta ba kwakwalwan yaro ba kuma ya gama ujiza abincin da ba za ka iya samu a irin wannan lokaci na bazarawa idan ya zo sai gan shiga yanan irin irin irin irin irin in ka shiga duniya ba za ka samu ba shi sa wata rana ya maryamu anna nake haba maryam wannan kuma daga ina wa ya ka miki na san ba mai kula da ke ba mai ka miki abinci sai me kace masa qalat huwa min indillahi duk abin da ka gani din nan daga Allah kana yarinya kan karama kace huwa min indillahi sai ta gaya masa wata kalma wala Allah ta yi masa babban allura ta tuna da shi abin da ya sani ta ce inna Allah ya rufu kuma ya sha'u da hisab Allah na azurta wanda ya so ya azurta shi da abin da ya so ya azurta shi ba tare da lissafi ba kaga kalman Allah na azurta wanda ya so arziki yakan zo ta ko'ina ba tare da hisabi ba ba sai da yanayi kaza ba a a a zakariya ya ce haka ne to an yi ma Allah na iya azurta ni kenan da ɗa ba tare da hisabi ba ko da na tsufa hisabi ina da ƙuriciya mata tana da ƙuriciya amma yanzu mun kai matsayin da ba za ta iya haihuwa ba amma ai shi wannan ta tuna da ni ne ma inna Allah ya rufu kuma ya sha'u bi gani hisab nan ta ce sai aka ce hunalika da kariya rabba nan take zakariya sai ya roki Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ni ma gani Allah ka bani da rabbi habli min da ladunka zurriyatan tayyiba innaka antal wahhab to shine dai gayi nan bayan bi ya gama addu'a Allah ya anshi addu'a fa kharaja ala qawmi فخرج على قومه من المئراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبهوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبهوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب لكن da yake bauta ma Allah sai ya fito daga ciki ya fuskanto al'ummarsa zai buɗe baki ya magana ya kasa yayyayi ya kasa fa'auha ilaihim فأشار إليه الوحي هنا معنى الإشارة في إشارة جريس أن صده بكرة وأشياء ita tasbihi sata da yamma malamai suka ce tasbihi a nan ma yana nufin sallah akan kira sallah tasbihi ke sa salatu duha ake kiranta sabahatul duha duha sallan walha ina fatan ana ganiya sannan fa'auha ilaihim Ye wahayi zuwa gare su kalman wahayi a harshe na larabci tana ɗauka ma'anoni daban-daban kun ga anan ta zo da ma'anan ishara Allah ta kalliman nasa illa ramza auha ilaihim gashi nan ana kai wahayi a kusa da ni a hannun haguna kun ga shi yana wahayi ka gani yani yushiru ila man la sam'a lahu gashi nan sun kasa ido kuma suna gani suna fahimta daidai da yanda kake fahimtar abin da nake faɗi kai ne kunnan haka nan kalman wahayi tana nufin al-ilhamul fitri wanda Allah yakan yi ma bawa nagari kamar yadda Allah ya mahaifiyar annabi Musa fa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi Allah ya ce muka yi wahayi gawa zuwa ga mahaifiyar annabi Musa ta haife shi ne ta wayi gari zuciyarta na neman ya buga saboda fir'auna na sa a yanka jarirai amma tsaro daga Allah ya tsara annabi Musa anguwan zomansa kullum suna yawo gidaje amma ba su gane mahaifiyar annabi musa tana da ciki ba ta haihu a ɓoye ba wanda ya sani tsoro da tilbiki ya kama ta kamar zuciyarta zai buga Allah da haihuwarsa Allah ya sa mata tsananin so Allah ce fa na ila ummi musa an arzihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi sai muka yi wahayi zuwa gare ta a'a annabi ne ita kun yi shiru ko dan an ce mahaifiyan annabi Musa wa ma arsalna qablaka illa rijala nuhi ilaihim fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamuna alqur'ani ya ce ba mu taba aiko mace ba ba annabiya ba hmm? ta in ba shegantakan da aka samu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ba wasa ce eh, menene sajjad ta fito take ita ma annabi annabiya ce musailama ya hada ya aure ta annabi da annabiya dan wuta da yan wuta ka gani anasi na alqur'ani ashe kenan ya zama al'ilhamul fitri kuma Allah ta'ala yana cewa wa wa menene wa auha rabbuka ila an-nahli an takhudhi min al-jibali buyuta muka yi wahayi ga ƙudan zuma kirki gidanki a duwatsu da itatuwa wani ma ya arshun da abin da kuke sawa don shan zuma na bukkan nan da kuke yi ake ce mai? hauniya hauniya ko? hauniya ko kan ga akan yi abin nan a hada da yayi da yan kara ne a yi gida don zuma ta shiga waye ya sanar da ita ta shiga Allah subhanahu wa ta'ala sai aka yi amfani da kalman wahayi kaga wannan malamai sai suka kira shi al-ilhamul ba wahayi na annabci ne. sannan kankat ɗinta ma wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim lijadilu wa awha ba'dhum ila ba'dhin bi dhurfi alqawli buruha shaydanu ma sukan wahayi ga ƴan uwansu shaydanu kaga nan ba wahayi ne na addini na ai Allah ya ce ayi ko ka ayi la ai wasu wasati sharri wa tarbiyatihi sharri watuwar fatin sharri wasu wasi da ake sa maka na sharri ai tarbiyyar mutum akan kan tsiya shi ne wahayin shaidan kenan idan allah ya aiko wani bawa cikin bayi da umarnin a yi kaza ko a bari shi ne aka yi masa wahayi na annabci idan wani ya ce ga wani abu shi ma an masa wahayi an ce a yi ko a bari to ya ce shi ma annabi ne to sai mu ce Alƙur'ani abinda ya gaya mana karara ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi sallallahu alaihi wa sallam ba baban kowa ne na haihuwa a cikin ku ba ɗansa ya masu tun yana ƙaramin ibrahim alaihi salam abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasanta a cikinku manzo ne na Allah kuma cikamakin annabawa bayansa ba wani annabi to in wani ya ce an masa wahayi ka karanta wuri bi kaza za ka samu aljanna mai daraja iri kaza sai mu ce to wahayin shaidan ne wa inna shayatina la na ila ce nan ne yake da mazaunin wahayi amma ba ta Allah ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana khatimun nabiyina wala nabiya ba'di ni ne cikamakin annabawa babu annabi bayana wanda duk yace an masa wahayi to wannan ya debo ruwan zafin da zai toya kansa Allah ka kare mu ka ganar da mu addini na gaskiya an sabbihu bukuratan wa ashiya ku tsohon tasbihi kuna salloli safe da yamma Allah ka datar da mu يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا سبحانه وتعالى يتي يا يحيى أنك كسان غبا ɗaya yanzu har Yahaya ya girma Allah ko kuma gashi nan dai ya zama ɗan kagari wannan yana daga cikin ijazi da ijazi na alkur'ani sai ya taƙaita maka zance kuma ba za a samu halal ba zancen ya tafi tsaf kuma ya ba da cikakken ma'anar da kai ba za ka iya badawa ba in an ce ka bada ake sa ya gagara kwaikwayo ya yi haya ya yi haya Allah yake kiransa ya yi haya kuzil ba bi kowa ka rike wannan littafi kai masa kamu na ƙarfi a nan akwai babban magana na ɗaya duk abin da yake addini ne ba a kama shi da wasa ba a kama shi da wasa shi yasa wanda duk yayi wasa da addini balantana yayi izgili da addinin to mutane kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam an dawo tafiya wajen yaki ana cikin tafiya munafukai suka rika kalmomi munana cewa ba mu ga matsorata a cikinmu kamar mahajjatan nan masu timbi ba wani sahabi ya je ce sai na gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gaya masa aka kira su suka ce inna ma kunna na hudu wa al'abu ai muna wasa ne muna ba'a ne domin mu yanke tsawon hanya sai aya ta sauka abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'zi'un qad kafartum ba la ta'tabiru qad kafartum ba da imani da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah za ku yi wasa ku yi ba'a ba hanzarin da za ku bada in ma da kun ce muminai ne ku yanzu kun kafita kakka kuskura kai wasa ko izgili da ayan Allah ko wani sha'air min sha'a'ir Allah ko sha'ira min sha'a'ir Allah kada ka kuskura kai wasa da shi yanzu ka tambarar da imaninka khuzul kitaba bi quwwa izan littafi daga Allah ne taura da ita ake magana anan abinda littafi yake daga Allah in ya zo daga Allah umunni ne da hani yi kaza a kulka yi kaza sai dai kuma a baka kissan da za ka yi itibari ga wanda ya aikata aka ba shi kyakkyawan sakamako da kuma wanda ya saba ya gamu da gamansa abinda ke ciki kenan dajewa wajen yin Allah da dajewa wajen yin gabatuwa ga abinda Allah ya ce ba zai yiwu ba sai an sami ƙarfin imani wanda za ta tura ka ga aikata alkhairi ta hana ka barin aikata shi shine malamai suka ce mashi alwazi'ul imani ƙarfin wannan imani wanda ko an ingiza ka ne ka dawo a guje inda ya saba ma Allah ne ko an rike ka ne sai ka balle marin ka balle ƙugiyar, ka cire tabaibayin ka rusa karnakin ka je ka yi abin da Allah ya ce wannan kuwar da ake nema kenan kuma ka sa ikhlasi a cikin zuciyarka tsakaninka da bautan mahalicinka duk annabawa a haka suka tafi ba ka rukon addini da wasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ayoyi na farko farko da aka saukar masa subhanahu wa ta'ala cewa yaqumul layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila limadha inna sanulqi alayka qawlan safila sai an yi training saboda aikin na ma'aikata ne ba na muna aiki ba aikin na masu jin yin aikin ne ba na masu katsala ba inna sanulqi alayka qawlan safila shine manzanci wanda yake kunshe da ayi a bari a kira wanda bai yi ba yayi a hana wanda ya saba ma umunni ya bari don haka bai bukatan hagu, bai bukatan sakwa-sakwa bai bukatan rukun sakainan tashi shi yasa ka gama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai taba fushi don ka saba mashi ba abada amma ba yadda za a yi ka saba ma mahalicinsa ka ga fusa, ba zai yi ba yanzu za ka ga bacin zuciyarsa yanzu za ka ga fushinsa amma don ka zo ka shaƙe shi ba mu dukiyar Allah ba gadon gidanku na mahaifinka ba ne sai ka ga yana maka murmushi sai ku mashi lodi ku mashi lodi in ka zo ka ce za ka kashe shi ba zai fushi ba kun ga dai abubuwa daban-daban daban-daban da ya auku gare shi ga wanda ya taso daga madina maka musamman ya zo ya kashe rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, amma sanda ya zo sayyidina umar suka yi kashigir ya tabbatar da wannan dama ya bashi a anne ga yanda ya gan shi bai zo da alkhairi ba ya kudundune shi ya matse ya zo ya daure shi a menene ake ce mashi ginshikin masallaci aka je aka gaya wa annabi ga wanda ya zo zai kashe ka shi ne koyi ba saboda annan ne sosai a wancan lokaci sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gan shi ya dube shi ya ce a ah, wani lale lale barka da zuwa sai ya dubi sahabbai ce hal a adattum lahu ta'aman kun ba shi abincin baƙin da ake bayarwa ana zaton za a ce ina takobi umar sami kansa sauke sai aka ce kun tana zan masa garin baki ga masulun kenan sallallahu alaihi wasallam hmm? wani aiki sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon koyi kaga wanda ya zo yana kwance ya rataye takobinsa ya ɗauka ya girgiza zafi ya tashi ya ce mani asu muka minni duk duniyar nan yau ga yamu Muhammadu wanda zai hana ni in sauke kanka kasa ce Allah nan take tun daga kansa har sawunsa kai kyanma takobi hannu ya kasa tsayawa waje ne dole takobi ya fadi annabi ya dauka sallallahu alaihi wa sallam ya ya yace to wa anta mani ya asmuka minni kai kuma waye isa ya kame ni barin in ka kanka kasa yanzu to dama kamar yadda Allah yake na wa anal kafirina la maula lahum mu Allahu maulana lokacin da abin ya auku annabi ya ce Allah sai aka ga aikin Allah domin kalman Allah tana da ma'anan al-nasir al-ma'bud al-multaji'u ilayhi inda shada'id tana da ma'anoni da yawa wanda duk ba za ka same shi ba ba kuma za ka samu biyan bukata ba sai da Allah Allah jalla jalaluhu sai ka da baki baki na makarkata yace ba wanda ya isa ya tsane ni barin ka same kaina illa an ta'afu anni domin mun ji an ce ba ka mai da tsiya da tsiya sai dai ka mai da shegantaka da arziki sai dai kai mani hangwani sai ce to kai min alkawalin ba za ka sake haka ba ba za ka yaƙe ni ko ka yaƙi musulmi ko ka taimaki wanda zai yaƙe mu ko da shawara ba in ka yi alkawali za ka tafi yanzu ya ce kawai ya ce shi kenan ya ce maka wannan alkawarin har abada ba zan cutar da musulmi da musulunci sai tashi ka tafi da wancan na farko da wannan ai bayan sun tafi duka sun dawo sun ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah to abinda muke son mu nuna shine kada ka rike addini da wasa kada kai masa rukun sako-sako annabawa abinda suke yi kenan ba sa wasa da addini ba sa masa rikon sakainan kashi ba a zuwa a yi ba'a a gabansu a ci mutuncin addini su yi shiru su yi gum ba zai yi ba fuzul kitaba da kowa wa atainahu al-hukma sabiya Allah ta'ala ya ce muka ba shi sanin dokoki tun yana yaro malamai sun fassara kala kala akan wannan wasu ta fahimtar at-taura da sanin dokoki tun yana yaro Allah ya yi shi mai hankali mai basira mai hangen nesa ya bambanta da sauran yara gaba daya ana cewa wata rana rakinsa an hatsu an cinci rundo aka kira shi ya ya haya bin zakariya izhab nal'ab izhab Ta nal'ab sai ya baki ya ce ma lillahi khuliqna ai mu ba a halice mu dan mu yi wasa ba mu an halice mu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun an halice mu mu bauta ma Allah ne ba mu ta tsalle tsalle muna shakoliya ba mu ta wasa a gari ya mu ba abin ya sani daga kallo sai kallo ina magana ina za a sai kuma in ya dada kai wani matsayi ya je ya samu gwanjo na 250 ya mashi sitati ya goge Shi ne gidan hindatu shi ne gidan su babiya ne gidan su balkisu ina za ka da wannan ina za ka da wannan saboda Allah in abin ta kai mashi bai samu yadda yake so ba ya je kuma a sha tattalin ko kojin ta ce ina son in samu rubin shababul ari ma ta rasu maja Allah na dini illa hayyabu Allah ya shirye mu ya shirye to kun ji annabin Allah zakariya wa atainahu al-hukma sadiya wasu suka ce annabi wasu malaman suka ce in ban da Isa da Yahaya ba wanda aka bashi annabi yana yaro Allah ta'ala a'la wa ala wa hananan وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا sannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa ya sanya annabi zakariya mai yawan tausayin da ke kunshe da ƙauna. hanin halla ilaihi ya nuna masa so wanda ke cike kuma da rahama da tausayi to Allah ce wa hananan min haka muka ba shi irin wannan hanana daga wajenmu na musamman me kuna kamar yadda ayoyi suka nuna mana tun farko mahaifinsa da mahaifiyarsa tsofaffi ne zakariya da mahaifiyar matarsa duk sun faffare kaga kusan wanda ya fi moran iyaye in dai suna son shi to wanda ya same su suna da gaban ƙarfinsu za su yi mashi dukkan gidima lokacin da mutum ya tsufa ya ta kwamfashe yana neman mai masa hidima ne da kyau yana neman mai masa hidima ne to shi ya tashi a lokacin da iyayen nasa duk sun tsofe tare da haka sai ya zan yana da hanana yana da rahama yana da tausayi yana da jin kai ga iyayen nan nasa wannan shine abin da ya kusa an ya kuna shibha mustahilin fina za ka ga yaro wai in ma uban shi ba kuɗi yake da shi ba in ya kira shi ba zai ansa ba ku lura da kyau in ba shari'a ta Allah ba ɗan talaka ya fi tsiya ku lura ne ku da society mu ba ina cewa ku faɗi in faɗi kawai ku shiru ba ku bi a hankali sai baban shi ya kira shi ce da Allah ki alfa wannan ya miki ce billahi allazi da kudi yake da shi yana baki a guje zai zo kafin ya kira shi ma zai zo sai ce mashi jagus mai dakin hula kalma iri-iri na walakanki da to zaki uban shi fa uban shi fa kuma irin wannan walakancin maza da mata duk suna ma iyaye duk da maza sun fi lalata a wannan fagen mace ta fi lalata ne a lokacin da ta samu masoyi kuma uban ya gaba na gari ba ne ita kuma ta liƙe ta manne ta nane mashi to in ba a yi sa'a ba sai ka ga abubuwa na lalata in ya zo ya mata kuje ki tafi gida ta makale sai ta haɗa mashi a kun ga Allah ta nan ya wuce tana neman ya dagula mana rayuwa wai ubanta ne rikitacce shi yasa kaga alqur'ani kullun yana mana wasiya da mu kula da iyayenmu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima sai aka ce wa hasil lahumā janaha dhilli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā shi uba kullum sa me zan madana mm. kullum fatansa ya zan bar ɗana bayan na mutu cikin yanayi mai kyau kullum fatan iyaye kenan ka lura da kyau yanzu da za ka shekara cikin saba'in mahaifiyar kananan wallahi sai a bata wani waina sai ta ije ta ce aje a kira ka cikin jikokin kama ce ku kira min yaron nan ka san shi mutum gaban iyayensa baya girma ko ku kira min dan nan kana zuwa zai wani waina ne na gani mai kyau har da man shanu shi ne na ije maka shi ko ya je ya ci kazan shi ya ci kwan shi ya ci indomin din shi bai ba suna da ita ba bai gina da ita ba haka kawai ka ji ayoyi daban-daban a alkur'ani suna yi mana wasiya kan mu kyautata ma iyaye ayoyi nawa suka yi mana wasiya mu kyautata ma 'ya'ya wa wasaina al-insana bi abna'ihi aw bi auladihi wata aya da wata aya ce sai dai ka ji aya an ce ka kula da baba ka kula da mama ka kula da ba ga sunan rututu har suratul luqman ita ma ta yi mana wannan bayani wa wasaina al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahani salihu fisaluhu fi amaini an shukuri unzur wal walidayka ilayya al-masir saboda dan adam an rataye zuciyar shi da sabon abu yanzu wani na nan matar shi na da ciki bata taba haihuwa ba duk ya kosa ta haihu ta ga menene ya ga menene ya je ya sayo eh, jamilu da jamila ya sai wannan ya sai wannan kun gani wani ma ya hada kaya matan na da ciki da ya samu iyaye marasa a'a zan ce ko sanin ya kamata suka daka tsawa suna tatsiya suna fada ya za yi kaza ba kaza ba ba mace haihuwa amma sun kai shi na tsiya wai ya zai hada kayan aure irin wannan afuwan kayan haihuwa irin wannan na ce kai ka halar da kanka ah, to wahalar da kai mana ka sani ko ƙari za ta yi ba ka sani ba a lokacin da za ka ga mutum bai taɓa ɗinka ma babansa malin-malin ba bai taɓa niƙa ma uwarsa cikin a atamfa ba Allah sa ba ta kamo ka ba ƙwai da gaske amma waya ba a ma haifa ba ya yi tanadi in an haihu zai zo da rai ba zai zo da rai ba namiji ne mace ce ya za a haifan bai ma sani ba amma ya sai kaya ya ɓoye ga uwarsa tana fama da tsumma mu dai buɗe idanmu mu gani amma da yake iyaye akwai hanana a zuciyarsu akwai rahama a zuciyarsu akwai ƙauna 'yan asali da ihlasi a zuciyarsu sai ka zo ka nuna ma mamanka na kuma sayan kayayyaki ne ce oh, ɗan albarka ɗan albarka ɗan albarka sunanka ko ɗan kunni baka sai mata irin likakken nan na mutala mutala ba saboda haka wallahi duk wanda iyayensa suke nan ya canza salo yi maza maza kai masu goma sha tara na arziki kuma ka girmama su ka mutunta su in ba su yayyinsu ko kannunsu ko dangi ko abokansu suna matsayinsu kyautata musu yana daga cikin wafa da tsa'a ga iyaye sai mun kula su suna fatan rayuwanka kai kana fatan mutuwansu ku lura da kyau sun ma dai a ce da kumban susa a wajen uban eh, mai gadin nan fa ya jajjaje kai dai na wani bunƙasa mai a ya jajjaje ya ki tafiya don ya tafi da maka duniyan kai kaka tafi kuma wai shi ne mai gadi shi ne mai gadi iman ma ita kamata dini su danu za ka haihu za ka gani kai ma inda daɗi ga dai damina ya sauka ko ya so mu sauka in ba ka bin babanka gona billahi la ilaha illa huwa in kana son haman Allah kaka ba tsoho a gona kai kana jakali kana kaka kana fito akul in gashi zuwa gona in hantsi ya daga ce baba koma zan ci gaba kaka bashi rana ta take tana dukan tsoho amma fa in kana son rahaman Allah domin ibn mas'ud yake cewa ayoyi uku ne Allah ya hada su abubuwa biyu suke gwame da shi Allah bai an san ɗayansu su sai kai ɗayan daga ciki yace akwai Allah subhanahu wataala ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana an ishkur li wa li walidayka faman shakara Allah wa lam yashkur li walidayhi falan yuqbala minhu Allah ce ka bauta mani ka kyautata ma iyaye wanda bi ya bauta mun bai kyautata ma iyayensa ba Allah ba zai amsa ba sai a yi a hankali mm. wa hananan min ladunna wa zaka sannan Allah ya yi shi tsarkakake bai san wasa ba ba sabo ba sabawa ga kamun kai haka ake so ka zama kada ka zama dan akuya wannan bai dace da mumini ba komi za ka yi ka yi tata tsantsan ka tsaya a kan halal ka nisanci haram a zancen ka, da cinka da ka, da mu'amalarka da al'umma da tsakaninka da ka. sai ka zauna lafiya Allah sai ya soka sai ya sa tsaro a gare ka sai kuma ya azurta ka min haifula ta tafi. duka wannan gajiya ne ga wanda ya kama kai ya tsare dokokin Allah wa kana taqiya kuma ya kasance mai tsoron Allah ne kwarai kwarai da gaske a ala kenan na darajar dan adam dan aljanna mai tsawa ne tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqina don haka in ka zama mai tsoron Allah za ka ga duk sanda aka ce Allah ya ce kaza yake so sai ka ji wani daɗi sai ka aikata kake sukuni sanda duk aka ce Allah baya son kaza sai ka ga gaba ɗaya inda rayuwarka kenan gaba ɗaya abin ya fita zuciyarka ba ka fatan ma ku sake ido biyu da abin to alaman ka sami takawa kenan an yajidaka Allahu haifu amaraka wa an yaqidaka min haisu nahaka duk inda Allah yake so ya ganka da halin da yake so ya ganka a ganka a haka abinda Allah bai so ka aikata da inda Allah bai so a same ka a wajen kada a ganka a wajen to to to ishara ta takawa ce imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi to Allah ya yabe shi da waɗannan sifofi hanana zaka taqwa kayi kokari kai ma kai abinda zaka iya gwargwado ka sufantu da sufofin nan Allah ka ba mu ikon yin haka hmm. wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa barran bi walidayhi tubaka ta hudu mai tsananin da'a ne da biyayya ga iyayensa kun ji ko kun ji ko ai baban zabo waccan aya da muka ambata fala ta kullahu ma'u ka yi wannan aikin ka dawo babanka ya ce je kai wannan kana dawowa ya ce je kai wannan kana dawowa ya ce kai wannan kana dawowa sai ce to ga kaya na nan na zuba ka wanke ka goge ce hmm. ni ukin kenan kaiwa ne kai wane na kai kaiwa ne a ina faɗanki mai saba ma iyaye mai ƙin umarni haka nan za ka yi haƙuri ko yana yankan naman jikinka ne Allah shi ɗa'a ga iyaye ala gafata malam ba wai kawai don sun haife mu ba ne ina ce jaka ta haifi jaki ba akuya ne ta haifi a menene kinkiya ba ko bunsuru to kana ganin rahama tsakani kana ganin tausayi kana ganin ya kamata ashe ba wai kawai don sun haife mu bane muhimmin abin da zaka sa a zuciyarka saboda Allah ya umarce mu ne haka kake ma Allah shi yasa aka ce ko anna ne ko fasikai ne ko azzalumai ne bin su azalinci da kafici ne ba a yadda ba amma yin masu ihsani dole fa Hadaka, jahadaka ala an tushrika li ma laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma wa ma zalika fa fasahibhuma fi dunya ma'ahufa shi yasa wani bawan Allah ya zo yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babana yana son sai min kankat na kudi na kullum ba ni ba ni ya ishe ni annabi yake ka ba mu waje kai awa anta wa maluka li abika da kai da dukiyar duk kayan babanka ne da kuma tsobazi ba an ce ku matsa ma ku bane kwarai kwa wani ko abinci bai bane a ba matar dan shi da zagi da komai zai ce kawo alwashi kawo abin da ka samu wata uwa kuma takan tsaya ne a dokin kofa in ta san lokacin da ɗan zai dawo da ta gan shi da ɗan wani ƙunshi muna huji zo nan zo nan ko ita haka aka yi mata oho balansin ake so a yi a iyaye ba dai sun haife ka ba to an gama da kai ba abin da za ka yi ka biya su haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu haka shari'a ta mu take in kana son aljanna sai ka bi to Allah ya ce wa barran biwalidayhi ya kasance mai matukan da'a ga iyayensa wa lam yakun jabbaran afiya shi ba jabbari bane ba mugu bane ba takadami bane ba anidi bane ba mai taurin kai bane wanda za a ce yake naki ko sai ka ga yaro iyayen sun ce zo kai kaza Allah eh, <laughs> ya sai shiga wani abu sai ka ce yana iyo a ni ho wallahi tallahi gaskiya a da baki ubanka to sake uban ko uwarka ka sake uwa uwa ko da aka raina ta nan take da Allah koma muku mutanen da ne to ita da ne kuma yau din ka kashe ta ne ashe tana ta dar maka ilimi domin ta san jiya ta san yau in Allah ya nufa ma gobe da ita za a yi kai ko yau din kawai ka sani dan yau salamun alaikum wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu ayya Allahu akbar a daga nan an rufe kisan Yahaya da mahaifinsa Zakariya Allah ya bashi wani amni kai salam ana cewa ta fi amnu guda uku wanda su ne suka fi hadari a rayuwar bawa shi sai Allah ya ba shi aminci ke wa salamun alai amincin Allah ya tabbata ga yahaya yau mawulida tun daga ranar da aka haife shi alaihi salam Allah ya ba shi tsaro ya ba shi kariya ya amintar da shi ba mai dukkan fitina shi sa aka ce tun daga ranar da aka haife shi har ya bar gidan duniya bai taba saba ma Allah ba sai ka ce mala'ika kamar mala'ika wa yau mai yamudu hakanan amincin Allah ya tabbata gare shi ranar da ya bar gidan duniya ranar da zai mutu ke Allah ya hada shi da mala'ikun rahama sun san kamar yadda Allah yake nuna mana ne jalla jalaluhu innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أزواج كم آية مؤمنين lokacin mutuwarsu rahama ne gare su domin mala'ikun rahama za su zo suna lallashi kada ku ji tsoron kazan ba abin da ke sun gida mu in an ce mutuwa sai me muke tsoron zuwa mu iske wala ta nu kan ku yi bakin ciki Sun san mutum ya tara kuɗi ga kayan daji ga mata ga 'ya'ya in ya dubi ɗan ƙaramin ɗansa da ɗan ƙaramin ɗansa ya dubi kyakkyawan matarsa ya tuna mutuwa zai je zan tafi in basu sai ji wani abu ya tsaya a nan sai ka kakai bakin ciki sai Allah ya ce mu ne za mu jibinci al'amarin ku fil hayati dunya wa fil akhirah a rayuwar duniya Allah ba zai toza ta yayanka ba ko matan da ka mutu ka ko dangi kun ga dai suratul kahfi abinda Allah ta'ala ya nuna mana wa ammal jidaru fakana li gulamain yatimain fil madina kun gani fa haja rabbuka an yabluga ashiddahuma wa yastakhija kanzahuma rahmatan min rabbika wannan tsaro ya faru ne saboda ubansu na kwarai ne mahaifinsu mutumin kirki ne don haka wala ta hazaru duk abin da za ku bari a duniya ba za mu so zata ba kuma in kana ganin kayan daɗi ne za mu baka wanda ya fi shi don haka baka da bakin ciki wafil akhira kuma mu ne majibintan al'amuran ku gobe kiyama in kuka je lahiran kenan domin duk abin da ake faɗi na firgici da tsoro tun daga shiganka kabari har tashinka har gisari har ka shige aljanna cikin aminci ba za ka gamu da matsala ba da haka Allah ya ba shi garanti ce wa yau mai ya mutu a ranar da zai bar gidan duniya wani in zai bar gidan duniya sai an rufe kofa ba a iya danne shi saboda mala'ikun azaba ne suka halake shi ya wuzu wujuhahum wa adbarahum wa yau mai yuba aka hayya Allahu akbar haka na ranar da za a tashe shi raye yau mai yakumun nasu lamar bil'adami na Allah zai sa shi cikin aminci da tsaro da dukkan abin da ake mabawa na jin daɗi Allah ta'ala ka amintar da mu kama ba mu da dukkan sharri kama ba mu barin fitina ka ba mu ikon da'a a game ka da kyautata mu magabatan mu amin kama bana la ta'tizuna da tina wa atana wa subhanaka allahumma لا إله إلا أنت أستغفرك kafin nan